الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون to alhamdulillah Allah maɗaukakin sarki yana cewa wadda kafiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq wannan aya mai albarka Allah maɗaukakin sarki ne ya bayyana mana irin burin Yahudu da Nasara, Yahudawa da Kiristoci, irin abin da ke cikin zuciyansu na burin cewa da ina ma su mai da musulmai irin su? wannan aya kuwa dalilin saukanta yahudawa da suke tare da wato musulmi a wannan lokaci a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kiristoci da suke tare da su a wannan lokacin yau idan yahudawa suka haɗu da musulmi sai su kira su su sanya musu ra'ayi cewa su bar addinin musulunci nan su koma cikin aqidan yahudu su ne daidai addinin su shine tsira aqidan su shine akan tafarki madaidaici can su ma yahudu eh, kristoci sai su kawo abun nan hari su ma su samu musulmi su rika ɗura musu ra'ayin cewa su bar addinin musulunci su koma christianity addinin annabi isa alaihi salam cewa shi ne daidai shi ne tsira shi shine kadai tafarkin da zaka wato samu rahamar Allah kullum zaka samu suna kawo musulmi hari wannan su ja ra'ayin musulmi ta nan waɗannan su juyo su ja ra'ayin musulmi su ce ƙarya ne waɗancan ba sa kan daidai namu ne daidai su ma waɗancan su je ƙarya ne waɗannan da na ganku da su ba sa kan daidai namu ne daidai shine Allah ce wadda kathirun min ahlil kitabi mafiya yawan mabiya littattafan nan guda biyu Yahudawa da Nasara Kiristoci da Yahudawa kullun suna buri ina ma lauya rudduna kum su riddar da ku su riddar da ku ku bar addinin musulunci nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi kullum buri su kenan su ga sun riddar da ku min imani imanikum bayan kun yi imani da annabi kun yi imani da alkur'ani kun yi imani da Allah maɗaukakin sarki to su kullum suna so da su riddadda ku ku bar wannan aƙidar wannan eh, ku zamanto menene ku zamanto kuffaran kafirai irinsu waɗanda suka kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka butulcewa alkur'ani suka kafurcewa Allah shi da kansa Allah ce ba wai don nasun bane daidai a'a hasadan kawai min inda an fusihim saboda hasada kawai da suke muku ku musulmi saboda abinda musulmi kuke kai shine daidai addinin musulunci shine ni'imar da babu wata ni'ima bayanta addinin musulunci shine addini kwaya ɗaya wanda in ba ta shi ka bauta wa Allah ba babu shakka mutum ba za a karɓa masa gobe kiyama ba wa man yabtaghi islami al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya riƙe wani addini ya zamanto masa addini wanda ba musulunci ba to Allah ba zai taɓa karɓa masa dukkan ayyuka da yi a cikin wannan addinin ba sannan zai wayi gari ranar ƙiyama, ranar lahira huwa min al-khasirin yana cikin waɗanda suka yi asara suka taɓe suka lalace a wata aya Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan yau na ciki ta muku duk wata ni'ima daga zuwan manzon Allah sallallahu alaihi duk wata ni'iman da kuke nema na ciki ta muku ita tana cikin addinin musulunci wa atmamtu alaykum ni'mati sannan wa raditu lakum al-islama dinan na yarda muku addinin musulunci ya zamanto ne addini kwaya ɗaya wanda za ku bautata mun ku samu nasara gobe ƙiyama. to kaga duk wanda aka mashi ni'ima ai dole a masa hasada bisa wannan ni'ima addinin musulunci addini ne na tsarkaka addini ne na tsafta addini ne na zaman lafiya addini ne na kwanciyar hankali addini ne na kawo arziki addini ne na dukkan wani zamantakewa ta jin daɗi a duniya tana cikin addinin musulunci sai dai su mabiyan addinin musulunci su jahilci musuluncin saboda ba su karanta shi ba to Allah ya ce hasada suke muku kwarai da gaske ku musulmi kun san a suratul fatiha dama su ne kullum muke roƙon Allah ya tsare mu daga sharrin su ihdina siratal mustaqima siratal lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim sannan wala dhalina sannan su ne yahudu da kirista kiristawa su ne kullum muke roƙon Allah ya raba mu da su ya tsaida mu hanya madaidaiciya to kaga su ne suke taka mana hari din su ga sun raba mu sun ɗauke mu daga as-siratul mustaqim su mai da mu cikin abbaluna ko kuma su mai da mu cikin al alaihim waɗannan su ne group biyu da Allah yake ta mana gargaɗi yake ta jan kunnen mu kiyaye su batacce <clears throat> ne zai zo yana jan kawai shine daidai ko kuma wanda Allah ya fushi da shi ya tsine masa ya la'ance shi shine kuma zai zo wai ya kau da kai ka bina shi shine daidai to dama Allah kullun yana mana su ne fitina su ne bala'i da musulmi ke rayuwa da su a duniyan nan babu irinsu kullun kawai su jaka ka halaka shine burinsu in ji Allah wannan hasadan kuma min indi anfusihim hasada daga kansu ne kawai hasada irin tasu min ba'di ma tabayyana lakumul haqqu bayan gaskiya qarara ta bayyana a gare su sun san musuluncin ne gaskiya sun san annabi annabi ne na gaskiya sun san qur'ani nan gaskiya ne duk at-taura da linjila da suke bi sun bayyana musu amma duk da haka suna son su kauda ku kan gaskiya ku ku bi son zuciyansu Allah madaukakin sarki ya ce fa'afu ku musulmi ku yi riko da addinin musulunci nan ku zamanto masu afuwa ga juna wasfahu masu yafiya ku daure ku cije ku tsaya akan musulunci ku riƙe musulunci nan har ranan da kowa zai mutu har ranar da tashin kiyama za ta zo ta riske ku wala ta mutunna illa wa antum muslimun Allah ce kada ku yadda mutuwa ta zo ta riske ku face kuna musulmi duk kiraye kiraye da hudubobi da ƙoƙarin zamar da ku ku bar musulunci nan Allah maɗaukakin sarki ya ce ku yi haƙuri ku cije ku yi riƙo da shi fa'afu ku zamanto masu yi wa juna afuwa a tsakaninku ko musulmi wasfahu ku zamanto masu yawan yafiya a tsakaninku ku zauna a haka hatta ya ati Allahu bi amrihi har ranar da Allah zai zo da al'amarinsa shine tashin kiyama inna Allah shi Allah ala kulli shay'in a bisa dukkan komai Ƙadirun mai iko ne a kansa abinda muke son ku da shi ku musulmi wa aqimu salata ku zamanto masu tsayi da sallah ku riƙe sallan nan inji Allah subhanahu wataala ku tsayi da ita ku santa ku san dokokinta da rukunanta da wajibanta da mustahabbanta da sharuɗanta da ƙablinta da ba'adinta ku san sallah sosai ku riƙe ta ku yi ta a inda Allah ya ce a yi ta maza su yi ta a masallatai cikin jam'i a lokacin da Allah ya tsara ba a lokacin da kowa ya tsara wa kansa ba idan lokacin fidda haƙƙin Allah ya zo wa atu zakata ku ba da zakka ku fidda ita kar ku ɓoye kar ku yi ƙwauro ku ba da ita kuma ga waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya ce a bayar a bawa duk inda kaga aqimu salata ya zo zaka ga wa atu zakata ya zo domin dama haƙƙi biyu ne da ka sauke haƙƙin Allah shine ka da sallah sai ka zo ka sauke haƙƙin bayin Allah shine ka ba su kuma abin da Allah ya ce ba su na haƙƙinsu ina fata an gane aqimu salata haƙƙi ne na Allah mahaliccinka Wa'atu zakata haƙƙi ne na bayin Allah da ya halitta da ya ɗora wani haƙƙi a hannunka yace ka miƙa musu ka miƙa musu in lokacin miƙawan ya zo zakka tana mun san as-salata in kana sallah to tanha anil fasha'i sallah tana hana mutum aikata alfasha wal munkari da munanan ayyuka sallah tana tsarkake mutum zakka ma ita ma tana tsarkake mutum khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wasalli salli alaihim inna salataka sakanun lahum ka ɗiba daga dukiyarsu ya Muhammad ka riƙa rarraba ta a matsayin zakka domin zakkan nan tana tsarkake zukatansu kuma duk wanda ya bada zakka ya annabi ka masa addu'a shine wasalli salli alaihim duk wanda ya zo ya baka zakka ya ce wani ga zakka to salli alaihi ka masa addu'a ka ce wani Allah ya yi albarka Allah ya karɓa maka Allah ya ƙara maka ya ninninka maka shine wa salli duk wanda annabi in an ka zakka a gaban shi sai ya masa wannan addu'a ya mutum zai ji zai ji daɗi annabi ya masa addu'a eh to kai ma idan aka zo wani ya damƙa maka <clears throat> ka masa irin wannan addu'a wani Allah ya karɓa Allah Ubangiji ya ninninka maka ya ƙara maka inna salataka sakanun lahum duk wanda ka yi wa addu'a irin wannan zai samu natsuwa a cikin zuciyarsa. to zakka tana tsarkake mutum daga zunubansa zakka tana tsarkake zuciyar mai bayar da ita daga rowa da ƙyashi, da hasada da gilli sannan kuma tana zuwa tana tsarkake eh, dukiyarka kuma har ila yau ta tsarkake dukiyar ta ƙara haɓaka ta da ruruta ta da abin nan da eh, da ita wannan dukiyan sannan tana kare dukiyan at the daga bala'i da musiba idan musiba ta zo ko bala'i baya faɗuwa a kan dukiyan so zakka ayyuka biyu take yi ta tsarkake zuciyar mai bayar da ita ta tsarkake shi daga zunubai ta tsarkake eh, eh, kariya ne ga dukiyar da haɓakarsa duka ina fata an gane ko to wannan musulmi ku rika tsaye da sallah ku rika ba da zakka wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin bayan zakkan kaga farilla ce wannan bayan ka tsaye da sallah ta farilla sannan bayan haka duk abin da ka zo ka aikata na dan nafilfilo wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin duk wani alkhairi da kuka gabatarwa kanku bayan ka tsaye da sallah ta farilla ka zo kana nafilfilo kai ne raka'atanil fajiri kai ne shafa'i da wutri kai ne waluha kai ne sallan abin nan dinnan da ake salatul haja kai ne kake sallan abin nan neman gafara kai ne kake sallan nan da ta samun ladan umra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya zauna a masallaci bayan sallan asuba ya rika ambaton Allah ko yana karanta Qur'ani ko yana wurudi ko yana istighfari hai lokacin da rana ta dan fito kaɗan ta yi sama ya tashi yayi raka'a biyu Allah zai ba shi ladan haji da umra duk wanda ya zo yana yin wannan bayan ya tsaye da sallah sannan kuma yana ƙiyamun laili ya yi dare gwargwado ya tashi ya raka'a hudu raka'a shida kaga ya gabatar wa kanshi wani alkhairi daban banda salloli na wajibi bayan kuma ya ba da zakka ya zo yana sadaka nan da can yana nan sadaka sadaka sadaka ya bama da wannan sadaka ya sa a masallaci ya sa a makaranta ya bama wannan allaci duk abin da kuka gabatar wa kawunanku min khairin na alkhairi min kankantansa to duhu inda Allah za ku same shi a wajen Allah gobe kiyama inna Allah la yazlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima Allah baya rena abin da ka ba shi, in dai abin da ka ba Allah mai kyau ne da zuciya ɗaya daidai da ƙwayan zarra ka bashi Allah ya ce zai karɓe shi in ji annabi a wani hadisi Allah zai karɓi wannan abun da ka ba shi da hannun dama sannan ya rika investing maka shi tun lokacin da ka ba shi, har ranar da za ka mutu ka gamu da wannan abun wa investor din shine Allah investment kuma irin na lahira nan za a sanya mutum shi ko da dai da ƙwayan zarra Allah baya rena zai karɓa kuma ya baka lada mai girman gaske inna Allah lalle haƙiƙa shi Allah bima amaluna ga dukkan abin da kuke aikatawa na alkhairi basirun Allah yana kallon ku ko kuma duk abin da kuke aikata na saɓanin alkhairi na sharri ko na ɓarna basirun Allah yana kallon ku kuma yana kallon wannan abu ba abin da ke ɓuyan ma Allah subhanahu wa ta'ala wajen aqimu salata in ka ki tsaye da sallan to inna allaha bima ta'maluna basir in ka in ka tsayi da sallan inna allaha bima ta'maluna basir wajen bada zakkan in ka bayar inna allaha bima ta'maluna basir in ma ka hana ka ka boye ta ka ka bayar inna allaha bima ta'maluna basir komai da kai positively or negatively Allah yana kallo ba abinda yake buyan ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce ga abinda Yahudawan wannan suke faɗa eh da su da Kiristoci wa qalu Allah ya ce za ku ji kullum Yahudawa suna cewa lan yadkhulal jannata illa man kana hudan ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu a aqidan Yahudanci ba wanda zai shiga aljanna sai ba Yahude kawai Allah ce za ku ji kullum suna faɗa haka nan a ɗaya ɓangaren ma za ku ji wa ƙalu lan yadkhula aljannata illa man kana nasara a ɗaya ɓangaren za ku ji kiristoci su ma kullum suna wa'azi suna ta kiraye kiraye cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu a aƙidan kiristiyaniti sai wanda ya yarda da yesu sai wanda ya karɓe shi sai wanda ya amince da shi shine kawai zai shiga aljanna the only way na shiga aljanna shine in kai accepting annabi isa in kai accepting yesu ko jesus su kuma yahuda su ce the only way na shiga aljanna sai kai accepting aqidan yahudu ka mutu a matsayin cewa uzairu dan allah ne waɗannan kuma sai ka mutu a aqidan cewa isa dan allah ne to allah ya ce kullum haka za ku ji waɗannan su ce su ne waɗannan su ce waɗancan su ce su ne Allah ce tilka amaniyuhum duk wannan abun in ji Allah abu ne wanda kawai kaman ka rika burin abu baka yi aikin shi ba burace burace ne kawai Allah ce kaman mafarki ne kawai suke yi tilka amaniyuhum kaman mutum ne ya zauna ya rufe ido kawai sai ya ganshi kawai gashi ya zamanta wani katon mai kuɗi kawai gashi nan gashi ya gina gida a London yanzu gashi nan ma gashi yanzu ma ya koma falon shi gashi nan yana shan juice ga ga iyalan shi anan ga tura gashi yanzu ya je swimming pool yanda zai bude ido ya gan shi a Kabala misali ina fata an gane ko to Allah ya ce irin wannan imagination din shine yake kai ga Yahudawa ya tunkuɗa su kai ya ce suna ma cikin aljannan ma kawai Allah ce irin wannan shike ke tunkuɗa Kiristoci ya ce su su rika cewa su ne yan aljannan ma kawai Allah ce duk wannan abun buri ne da imagination wasi-wasi ne na zuciya wanda in ka rufe abu he ganka ka rufe ido he ganka ga ga ka abu kaza kaza kaza sai ka gama sai ka ganka kawai ma malam kana nan kan benci a zaune ma ashe <laughs> ina fata an gane ko ko kan kwalbati a gefen hanya kana zaune Allah madaukakin sarki ya ce inda gaske ne suke yi kul ya Muhammad ka gaya ma Yahudawan ka gaya ma kiristoci hatu burhanakum ku yi presentin wata shaida ko hujja ko dalili na waɗansu ayyukan da kuka yi wanda suka yi deserving in ku zama to ‘yan aljanna ku yi proving ku yahuda ga dai yadda muka karanta aƙidansu a ɓullo ta nan su ce kaza a ɓullo ta nan su ce kaza su kashe annabawa su zagi annabawa. su ce uzairu ɗan Allah ne su ce ba za su imani ba ba za su bi Muhammadu ba kuma kiristocin kun ce ba za ku karbi Muhammadu ba ba za ku yi imani da shi ba to ku nuna mun aikin da kuka yi wanda zai tabbatar da cewa eh lallai ba mai shiga aljannan sai ku ku Yahuda ban da barna a bayan ƙasa kisan kai zubar da jini kashe annabawa haɗa nan haɗa nan haɗa can haɗa can aikin kenan zagon ƙasa wa annabi zagon ƙasa wa musulunci sai an da musulunci sai an kashe musulmi ku gaya mun wani aiki ne kuka yi wanda zai tabbatar da cewa lallai inda an tambaye ku za ku iya nuna shi ku ce ta dalili waɗannan ayyukan ne za mu shiga aljanna in kuntum sadiqina inda gaske suke su kawo su nuna su kawo aikin da zai qualifying in su shiga aljanna su kawo Allah ce babu Allah ce to bala a gaskiya in ji Allah gaskiya yanda take dukkan man aslama wajahahu lillahi wanda ya musulunta ya miƙa wuyan shi ga Allah ya miƙa rayuwan shi ga Allah inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu kuwa to duk wanda ya miƙa rayuwansa da, da, da kansa da adda komai nasa ya miƙa shi ga Allah bi ma'ana ya karɓi la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya yadda da wannan total submission ga Allah wa huwa muhsinun bayan haka yana kyautata ayyuka yana kyautata ayyuka yana ihsani yana sallah yana zakka yana haji yana kyautata mutane yana karatun qur'ani yana taimaka miskinai da fakirai da marayu baya barna baya ta'addanci baya alfasha baya duk wani barna a bayan ƙasa to duk wanda ya miƙa wuyan shi ga irin wannan ga Allah kuma ya irin wannan aikin to falahu ajruhu inda rabbih shine zai tarar da sakamakonsa a wajen Allah gobe kiyama daga yahudawan ko daga kiristocin ko daga musulmai Allah ce duk wanda ya mika wuyan shi ga Allah with sincerity ga Allah shi kadai ya rika ayyuka na kwarai aiki na ihsani to wannan shine ladan shi ya tabbata inda rabbihi ga ubangijinsa kuma wala khawfun alaihim babu wani tsoron mutuwa a tare da shi ko bakin ciki na mutuwa wala hum yahzanun kuma ba zai bakin ciki da abinda in zai bari bayan ya mutu ba ina fata an gane ko ta Allah ya ce wa musulmi ku ji kuma wa qalatil yahudu yahudawa kullum suna cewa laisatin nasara ala shay'in kiristoci ba sa kan wani abu na gaskiya daidai da kwaya zarra duk abinda addinin aqidan christianity da abinda suke kai yahudawa suka ce laisu ala shay'in duka ƙarya ne babu wani abu na gaskiya ko daidai da kwayan zarra kullum abinda yahuda suke faɗa kenan kullum yadda suke condemning addinin christianity kenan wa nasara su ma kristoci kullum sai ka ji suna ce laysatil yahudu ala shay'in ya addinin yahudawa da aqidan yahudawa da abinda suke kai ba sa kan wani abu na gaskiya dukkan shi daga farkon shi har karshen shi bata ne ba sa kan gaskiya Allah ce kullum fada suke tsakanin su suna condemning ɗin juna amma fa ya yatluna alkitaba abun mamaki suna karanta littattafai fa yahuda suna karanta a ciki attaurantu sun tarar da cewa akwai injila za a aiko annabi isa kuma annabi isa nan gaskiya ne amma wai duk da haka suna condemning wai cewa christianity din babu alheri babu gaskiya ko da kwayan zarra daya su ma fa E, kiristocin suna karanta a taura shine tsohon alkawari shine tsohon alkawari suna karanta fa sun san annabi Musa ne ya zo da shi sun san ba za a rasa gaskiya akwai gaskiya a ciki fa amma idan suka tashi kondemin din yahudanci sai su ce ba sa kan wani abu na gaskiya ko da daidai da kwayan zarra to kamar Allah yana so ya yi drawing din attention din musulmi ne yanzu ku musulmi waɗannan su yi kondemin waɗannan daga sama har ƙasa waɗannan ma sun yi kondemin ɗin waɗannan daga sama har ƙasa suka ce dukkansu ba sa kan gaskiya ashe da suwa ya dace su zamanto a kan gaskiyan ku kenan to ta ya za a yi kuma har su fizge ku ku shiga na wannan ta ya za a yi da har ku sake naku ka ji mai musulmi ya da ya shiga christianity ko musulmi ya da ya shiga yahudanci ta ya za a yi wanda su gaba ɗaya su yi kondemin ɗin junansu sun nuna babu gaskiya a tare da su to dama ku three parties ne yahudu Christianity sai musulunci to su biyu din nan sun yi condemning juna suka ce wannan ya ce ba sa kan gaskiya wancan ma sun ce ba sa kan gaskiya su sun yi condemning junan su su biyu da wa zai rage da third party din su ne wa su ne musulmi to ya ake ku sake nakun kuma ka ji wai musulmi ya shiga can ya za a yi ka ji musulmi ya sake nashi ya shiga christianity eh ai tunda ku uku ne kuka ga mutum biyu sun yi mutuwan kasko yanzu ku ne rayayyun ai kenan to ya za a ku kuma ku sake nasu wai kuma wai har ku me zike rinjayen ku ya deceiving naku ya yaudare ku har ku ce kun sake wannan din kun shiga can hmm? Allah madaukakin sarki ce kazalika qala allazina la ya'lamuna misla qawlihim haka nan ma waɗannan jahilan da ba su da ilimin attaura ba su da ilimin injila waɗanne ne kenan jahilan kafuran mushrikan larabawa su ne laye alamuna wanda su kawai bautawa gunki kawai suka sani tunda ahalul kitabi su already an ba su littafi an ba waɗannan taura, duk da cewa sun yi distortin nashi dai amma suna rike da shi waɗancan an ba su injila duk da cewa sun jirkita shi dai suna rike da shi sun ce gaba ɗaya waɗannan parties ɗin ba sa kan gaskiya su ma waɗannan masu bauta gumaka jahilai wanda ba su da ilmul kitabi ɗin ma su ma su ce ba mai shiga aljanna sai mai bauta gunki su ma in ka zo ɓangaren su kenan kazalika qala allazina la ya'lamuna haka nan su ma mushrikan larabawan nan da ba su san komai ba su ma in ka taɓo su sai su nuna maka ba mai shiga aljanna sai wanda ya mutu akan aƙidan bauta wa gunki misla qaulihim maganan su yayi zo ɗaya da na yahudawa da kiristoci su ma to mu ma muna cewa ba mai shiga aljanna sai wa sai musulmi to shine Allah ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyama Allah zai hukunci gobe kiyama ya fidda waɗanda suke kan me kan gaskiya fima kanu fihi yakhtalifun Allah zai fidda gaskiya masu gaskiya zai hukunci gobe kiyama game da irin wannan sabanin da ake samu waɗancan Yahudawa su yi kondemin ɗin Kiristoci kiristoci su yi kondemin ɗin yahudawa su ma masu bauta gumaka su yi kondemin ɗinsu sun ce sai su su ma su yi kondemin masu bauta gumaka mu ma mu yi kondemin cewa ba mai shiga aljanna sai wanda ya karbi annabi Muhammad sallallahu a matsayin annabi ya karbi alƙur'ani a matsayin littafi ya yadda da Allah a matsayin abangijin bauta shi kadai jiya wannan malamin Allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Abu Usama az-Zahabi ya mana nasiha a nan inda ya taɓo cewa wannan al'umman za su rabu kashi nawa saba'in da uku saba'in da biyu duk za su wuta ya ce saba'in da biyu ɗinnan fa suna cikin masu sallah suna cikin wanda in kaje yanzu suna azumi ana azumi tare da su suna cikin in watan zakka in ya tsaya za su bayar da zakkan amma fa za su shiga wuta gaba ɗayansu sai guda ɗaya kawai wanda ba za ta shiga wuta ba sai ah, sahabai suka ce wanne ne ya manzo Allah ce wanda yake kan abin nike kansa a yau ni da sahabaina ya ce annabi bai ce wanda suke kan abinda da nike kan shi ni Muhammadu a yau ba a'a ni sai ya attachin din suwa sahabaina to waɗansu sahaban dukan su kafirai ne a yau a wajen su a su duk sahaban annabi kafirai ne amma ana sallah in sallan ta zo kuma ana azumi da su ɗin ka duba To haka za ka samu wani yana mu'amala da boka boka ne komai nashi to yanda aka ce al'umman nan za su rabu kashi saba'in da uku saba'in da biyu suna wuta sai ɗaya to haka nan ma yahudawa sun kasu kashi saba'in da ɗaya dukansu wuta ne haka nan ma christianity sun kasu kashi saba'in daidai ai saba'in da biyu duk wuta za su manzo Allah sallallahu alaihi ce wallahi wallahi wallahi duk wanda ya ji labarin zuwa na ni annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cikin Yahudawa ko Kiristoci bai karbe ni ba bai karbi musuluncin nan ba annabi yace wallahi tabbas wuta za shi kawai wuta za shi ko ko kaso nawa ma suka kasu gaba ɗaya annabi yace da wuta za su ta cikin musulman ma haka an rabu gida gida gida gida gida gida gida kowa da irin abin da yake wani in zai faɗi ba zai taɓa kira maka sunan Allah ba zai kira maka sunan mutum ko wani shehi ko sunan wani malami wani ba zai taɓa neman abin da zai je na kwance a kabari ya ce yana neman albarka tabarruki da haihuwa da arziki da komai mutumin da yake kwance a kabari to duka fa in ka duba ana azumin kuma ana sallah, amma wuta za a je ina fata an gane to shi yasa Allah madaukakin sarki ke nuna mana cewa su waɗannan suna ga su su yi condemning in junansu da kansu sannan ko sun ce ba masu shiga aljanna sai su su ma masu bauta gumaka sun faɗa babu to waɗannan su ne fitinan da al'umma musulmai suke rayuwa da su shi yasa Allah yake tona mana aƙidansu da halayensu da ɗabi'unsu da aƙidansu da hal tun lokacin da muka fara karanta suratul baqara din nan daga innal ladina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum innan su muke karanta kissansu har yanzu don ka san sharrin ba yahudi don ka san sharrin abin nan ba nasara krista a doron ƙasa don ka san sharrin maguza masu bauta gumaka dukkan Dukkansu waɗansu combined force ne akan al'umma Ta tasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta duka a rarrabe suke to shine Allah maɗaukakin sarki ke cewa ta ya za a yi ku ku sake naku ku shiga irin wannan hayaniyan na'am ومن أظلم مم ومن أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم الله مدوككين سركي ينا ومن أظلم cikin dukkan azzalimai cikin dukkan azzalimai babu wanda zalincin shi ya kai girman mimman mana a masajidan lahi waɗanda suke hana masallatan Allah an yuzkara fi hasmuhu a shiga a rika karatun ƙur'ani a shiga ana sallah ana wuridi ana duk wani abu na ibada ina fata an gane ko wato cikin masu kafurai masu barna a duniya masu hana musulmi ba za ku yi kaza ba an hana musulmi kaza to a cikin masu hani babu wanda ya kai girman zalunci in irin wanda za su hana musulmai shiga masallatai shiga masallatai wannan kuma ya faru a lokacin bukta nassar wani bukta nassar kwamanda ne na sojojin christianity wanda suka zo baitul maqdis baitul maqdis nan suka je suka rusa ɗakin baitul maqdis suka hana a yi sallah a ciki suka mai da shi bola sannan suka rika zuba gawawakin mutane da suke kashewa a ciki suka hana yahudawa su yi bauta a ciki su da aka kwana biyu yahudawan suka dawo su ma yanzu sun hana shi ma masallacin kudus din yin sallah a ciki sun hana al'umman musulmi sannan uh, kullu suna zaizaye shi suna rusa shi sannan su ma shawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun hana shi shiga Ka'aba sun hana shi yayi sallah a masallacin harami suka fidda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabansa suka hana shi har ma Abu Jahal yayi attempting zai je ya taka wuyan manzon Allah lokacin da yake sujada a Ka'aba suka hana su ina fata an gane ko to shine Allah ya ce a cikin dukkan masu laifi azzalimai masu hane-hane babu wanda ya kai girman zalunci irin wani kafiran da za su hana musulmai shiga ɗakin Allah su yi ibadansu bayan sun hana su kuma wasa'a fi harabiya suna aikin rusa su to duk inda ka samu kafiri dai in dai duk abin da ya taso in dai na rigima ne to sai ya ƙona masallaci sai ya rusa masallaci sai ya taka ƙur'ani sai ya yi demolition in masallaci duk rigiman da ya tashi za ku ga wannan alamar da Allah ya ambata na sifan kafirai za ku same ta ga duk wani kafiri idan aka yi rigima ko wani abu ya taso na hayaniya masallaci zai fara tashi ya rugurguza shi masallatai nawa aka kona nawa sau na ana gina su ana kona su ana gina su ana kona su haka za ka tarar da abu ya fara kishin kishin to masallaci za a tashi saboda nan ake bauta wa Allah nan ne wajen haɗin kan musulmi nan ne wajen eh, zumuncin musulmi nan ne wajen tsarkakan musulmi idan ya zo masallaci zai zauna ka gani gida ne mai daraja ɗakin Allah subhanahu ta'ala yau ba inda ka gayyaci wani babban mutum ya zo maka a guje komin kuɗin shi komin mulkin shi komin shugabancin shi sai ɗakin Allah subhanahu ta'ala da ka ce Allahu akbar Allahu akbar ka ga shugaban ƙasa yanzu ya zo ya zauna maka a nan ko gwamna ko a waje ne zai zauna ya yi sallah duk abin da zai ya bar shi kenan sai an yi sallah na yati ka duba shi irin manyan mutane nan ba a zama sai kan kushin da yan filo a gefe da yan tebura da yan menene haka na kayan sha amma masallacin Allah plain ne kan taburma nan zai zo ya shimfida jikin shi ya zauna in ma sallan juma'a ne ya samu ya shimfiɗa a waje can kan kan kwalta ya sha zafin rana ya sha zafin rana ba wanda bai isa ya tafi ba sai liman ya sallame shi ya ce salamu alaikum wa rahmatullah salamu alaikum wa rahmatullah ba wanda isa ya tafi to in ba masallaci ba ƙaryanka ka kira shugaban ƙasa a yau ko gwamna a yau ko wani kwamishina ya zo a guje cikin awa ɗaya sai ɗakin Allah kai da za bi kana bukin za ka gan a ce kai ta bukin wata ɗaya wata biyu a ce ba ka gan ba amma ka ce Allahu akbar Allahu akbar yau ka gani ɗakin Allah subhanahu ta'ala ba mai cewa ni ba shimfiɗa ba na zuwa ina kujera ina wajen zama ni na saba zama a kushin kasa za a zauna saboda haka shi yasa da an tashi sai a yi targetin ɗin wannan masallaci in ba masallaci ba inda al'ummar musulmi za su haɗu a yanzu idan aka ce duk masu kuɗi a haɗu a gidan alhaji ne to wani mai kuɗin zai ce shi waye me ya mallaka da ban mallaka ba ya isa gayyace ni gidan shi yana jin ya fi shi shi ma kuɗin sai dai a zo gidan shi idan ka ce duk wani a shugaba kwamishina a haɗu a gidan kwamishina wani zai ce wa shi ni ma ya zo ni ma kwamishina ka gani gwamna a haɗu a gidan gwamna na ce ni ma a haɗu kowa yana nuna cewa shi ma fa yana da yana da fa yana da izza yana da abin da wancan ɗin bai da shi ma maybe amma da ka ce kowa a haɗu a ɗakin Allah zai kowa ba mai ƙorafi zai zo domin gaban wanda ya fi su ɗin ne mai ba da mulkin ne mai mulkin ne a hannun shi to shine ake targeting wannan wajen to duk abinda qur'ani ya faɗa an rusa baitul maqdis an zo ka'aba an hana musulmi an fidda su yahudawa sun yi kiristoci sun yi a lokacin bukta nasar mu ma muna ganin shi a zamanin mu to babu wanda ya fi zalunci a cikin kafirai bayan kafircin irin wanda zai tasan maɗakin Allah subhanahu wa ta'ala ya rusha shi don ya hana sallah a ciki ya rusa shi don ya hana karatun Qur'ani a ciki ya rusa shi don a hana zama a ciki a yi istighfari da tasbihi da hailala da wuridi sannan bayan hana wasa'a fi kharabiha kullum ana zagon ƙasa ana zagon kasa yadda za a hana masallaci wanda yake in existence din an gina shi a rusa shi wanda ake processing za a gina shi a rika bin ƙarƙashin ƙasa a hana gina masallacin kai wannan masallaci fa za a gina kai ba zan yi approving ba ba zan yi approving ba to Allah ya ce ula'ika waɗannan mutanen da su bukta nasar kiristoci da suka hana baitul maqdis a wancan lokacin suka hana yahuda ba bauta a ciki Allah ce ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin ai da bai dace su shiga masallaci ba face suna masu tsoron Allah da tawalu'u da kaskantar da kai da karayo da kai saboda girmama ɗakin Allah da ya kamata kafiri haka ya dace a mu'amalanci masallaci in ya ga masallaci ya ji wani tsoron Allah ya kama shi ya ji wani tawalu'u ya tsallake duk ta'addancin da zai da ya kamata ya tsallake ya bar wannan ɗakin don tsoron girman darajar ɗakin amma ina ba sa ganin hurumin masallaci ba sa ganin ce hurumin ce a ɗakin Allah ne ba sa ganin hurumin masu sallah a ciki rusa shi za su yi su rugurguza shi su ƙona shi Allah ya ce to waɗannan masu wannan aikin lahum fi duniya khizyun Allah ya ce za su fara ganin taɗewa da ƙasƙanci da wulaƙanci tun a rayuwarsu na duniya kafin su mutu sannan walahum fil akhirati azabun azimun sannan akwai wata lahir azaba mai girman gaske a gobe kiyama tana jiran su. bisa menene sakamakon wannan aikin shi yasa kafurai a cikin suratul baqara ina jin zamu zo ayan a can gaba lokacin da annabi yayi aka yi kuskure aka yi yaƙi a cikin watannin da aka haramta watanni da aka haramta shine zulqa'ada zulhajji da muharram sai rajab Allah ya haramta yaƙi a cikin waɗannan watanni to a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi an an yaƙi a cikin wannan ah, an yaƙi a cikin waɗannan watanni ana kiran shi harbul fujjar wato yaƙin fajirai kenan duk yaƙin da aka aka halatta waɗannan watanni ana kiran shi harbul fujjar tun kafin aiko annabi sallallahu da annabci tun a makka to shine kafirai suka ce eh yas'alunaka an shahril harami qitalin fihi ya Muhammad za su zo fa sun an samu hujja yanzu musulmai fa sun yaƙi a cikin watan eh, watanni da Allah ya haramta a yaƙi kul ka gaya musu eh qitalun fihi kabirun babu shakka laifi ne babba a yaƙi cikin waɗannan watanni amma wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallahi ku fidda mutane da kuka yi kuka hana su sallah a masallacin Allah shi ya fi wancan girman zunubi ku ba ku hana musulmai ba ba ku fidda su ba kuka hana su sallah a ka'aba kuka fidda su kuka tsare ka'aba kuka hana su sallah in sun yi wancan to wannan shi ya fi girma in ji Allah eh نعم مجيء ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إِنَّا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم نعم Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ku musulmi, idan an hana ku sallah a masallatanku, aka rusa su, aka ƙona su, walillahi al-mashriq wal-maghrib, fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah. Allah ya ce kudu da arewa da gabas da yamma na Allah ne duk inda kuka je ku je ku yi sallan ku yi ta na karɓa in ji Allah in an hana ku a nan aka rusa masallacin aka hana ku sallah Allah ya ce kudu da gaba da arewa da abin duk inda kuka je kuka zauna ku shimfiɗa dardumanku ku yi sallah kawai in ji Allah zan karɓe ta ba dole ba ne sai a masallaci annabi sallallahu ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma mri'in adrakathu salatu falyusalli Allah ya sanya mun kasa ni annabi Allah ya mun abinda bai wa sauran annabawan da suka gabace ni ba Allah ya bani kasa shimfiɗaɗɗiya a matsayin waje na sallah waje ne mai tsarki duk mutumin da lokacin sallah yayi ya je ya shimfiɗa ƙasa ya shimfiɗa kawai ya yi kabbara ya tada sallan shi ya yi sallah sallan ta karba. ba dole sai a masallaci ginanne ba ina fata an gane ko wato kaman Allah yana nuna ko da an kona masallacin an rugurguza shi an hana sallah an demolition nashi wannan dai ba zai hana ka sallah ba koma jefe duk inda ka koma a fadin duniyan nan a bangon duniyan nan kudu ne yamma ne arewa ne gabas ne menene je ka yi sallan ba zai hana ka ka yi sallan ba duk inda ka je je ka yi sallan ta karɓu in ji Allah ina fata an gane waɗansu malamai sun fassara wannan ayar tun haɗa ta da wancan waɗansu kuma suka ce a ta sauka ne wata ranar sahaban manzan Allah Allah madaukake eh, annabi sallallahu ya tura waɗansu ƴan runduna yaƙi battalion haka to da suka je dare ya musu suka imauce suka kasa gane kudu yamma gabas arewa alƙibla suka kasa ganewa sai suka zo suka yi sallansu da daddare da suka yi sallah sai kowa ya zana ta inda ya yi sallah suka samu sa'arar suka ce kai ta nan ne fa alƙibla waɗanda suka ce kai ta nan ne waɗanda suka ce ta nan ne waɗanda suka yi ta nan ne sabai sai kowa ya yi sallah a ta inda ya gamsu cewa nan ne alƙiblan sai ya zana layi wannan ma da ya sallan shi ta nan sai ya zana layi wannan ma haka wannan ma haka to da aka wayi gari rana ta fito suka gano ga wanda suka yi sallah akan alƙibla waɗannan duka eh, ba yi eh, fuskanci alƙibla ba sai suka je suka tambayi manzon Allah sallallahu ga abin da ya faru ya manzon Allah gashi gashi sai Allah ya saukar da aya eh, da zai ga annabi da zai ba su ansa yace da wanda suka kalli kudu da yamman da wanda suka kalli nan da wanda suka kalli walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda kuka fuskanta kuka yi sallah kun yi towards Allah kawai kun fuskanci Allah babu komai sallan ku tayi to daga nan ne malaman fiqh suka ce wanda ya je gari ko yayi samu makuwa ne ko dimaucewa a daji ba kowa a kusa ya rikice bai san gabas ba bai san alƙibla ba to yayi ƙoƙarin hasashe a zuciyarsa ina ne alƙibla inda zuciyar shi ya fi rinjaye kashi tamanin cikin ɗari cewa nan ne misali to shi idan ya yi ya idar da sallan washe gari ko kuma bayan ya da taitayinsa ko wani mutum ya zo wuce ya ce wani e eh, ai ta inda ka fuskanta sallan ka bata yi ba sallan ta karku sai dai yanzu tunda an nusantar da shi an gaya masa ya yi apply ɗin shi a sallah ta gaba kawai ya aiwatar da shi a sallah ta gaba ina fata an gane ko waɗansu kuma suka ce a'a ayan ta sauka ne akan sura akan nafila wato ita sallan nafila kana iya fuskantar kowane direction in kai matafiyi ne kamar yadda ya tabbata a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai yi tafiya ya kai nafila akan dabbarsa ta duk inda dabban ta menene ta fuskanta annabi yana nafila yawa sai dai a wata riwaya aka ce wani sai manzon Allah kafin ya tafi yakan fuskanta ya juyar da dabban ya fuskanci alqibla idan yayi kabbara harama to sai ya juyar da ita ta fuskanci duk inda ta fuskanta alhalin kabbaran haraman da ya bude ta da yana mai fuskantan alqibla wani sa'in kuma da kabbaran haraman da menene duk yana iya fuskantan ko ina in sallan nafila ne saboda haka irin masu kuɗin nan da ake tuka su masu mutane da ake tuka su a mota wanda suke da direbobi maimako a ɓata lokaci wajen karanta jarida a karanta wannan a karanta wannan mutum ya kame a kujeran baya ya ɗauko wannan jaridan ya karanta ya ɗauko wannan in ya gama sai bacci to wannan opportunity ne za ka iya yin nafilan ka kana zaune akan kujeran motanka ana tuka ka ka yi kabbara kawai ka ce Allahu Akbar birnin gwari za ka yi Lagos ne Abuja ne Kano ne ina ne e, Benue State ne ina ne ko da bai dace da alƙibla ba ko da inda za ka je direction baka fuskanta alƙibla an yadda a sunnan manzo Allah sallallahu ka shiga da alwalanka kana zaune a kujeran bayanka a kujeran baya kai kabbara Allahu Akbar kai na filfilunka kai ka rika nunawa da kanka kawai ka sunkuya in ruku'i ne sujadan sunkuyawan tafi kawai Allahu akbar Allahu akbar Allahu kai nafilka assalamu alaikum assalamu alaikum ka ana tuka ka kana nafilfilunka gwargwado don ba a san ko a samu hatsari nan gaba ba Allah ubangiji ya rufa mana asiri kaga ka zamanto cikin masu husnul khatimati masu kyakkyawan cikawa me husnul khatima shine ajali ya riske ka bayan ka aikata wani aiki na alkhairi na neman kusanci ga Allah ina fata an gane ko to amma mutum ya ce a bude mai music ko a buda mai shata zai ji ko ya dau wannan jaridan ya karanta wannan jarida ya karanta wannan duk tozartar da lokaci ne saboda haka idan Allah ya sa kana cikin waɗanda ake tuka ka za ka iya applying ɗin wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komai naka ka rika nuni kawai da da abin amma in kai ne mai tuka motan sai a yi hankali kada wajen sujada ka sunkuya kana tafiya a 120 kafin ka dago ashe an shiga kwana ina fata an gane ko to wannan duka waɗansu suka ce ayan ta sauka ta nuna in dai sallan nafila za ka yi ya halatta ka fuskanci duk inda ka fuskanta idan muka duba ayan da ta taɓo sallan farillan babu laifi in ka samu makuwa ta taɓo menene sallan nafilan ta taɓo ga mutumin da aka ƙona masallaci ya je ko ina Allah ubangiji ya karba Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah domin shi inna Allah wasi'un Allah mayalwaci ne don an takura ka wannan masallaci an ƙona shi shi kenan akwai rahmar Allah yalwatacciya ne kasan Allah yalwatacciya ne ko ma can gefe kai sallan kawai ta karɓo in ji Allah shi kuma Allah alimun masani ne ga masu ɓarnan, masani ne ga laluran da ta sa kai sallan a haka duk Allah yana sani da komai wa qalu Allah ya ce yahudawa da kiristoci da masu bautawa gumaka dukkansu sun haɗu sun ce ittakhazallahu waladan kowa ya ce Allah ya rikiɗa. yahudawa suka ce uzairu ibnullah kiristoci suka ce almasihu ibnullah laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa inna allaha almasihu uh, ibnu maryam duk irin waɗannan sannan su kuma waɗannan sun ce mala'ikatu mala'iku banatullahi ne waje alulillahi shuraka aljinni wa halakahum ina fata an gane ko su masu bauta gumaka larabawa kenan suka ce ai mala'iku ‘ya'yan Allah ne kiristoci suka ce annabi isa ɗan Allah ne yahudawa suka ce uzairu ɗan Allah ne Allah ce dukkansu waɗannan da ya mutum uku ɗin nan group uku ɗin nan wa qalu ittakhadha Allahu waladan Allah ce subhanahu Allah ya tsarkaka ya fi ƙarfin wannan Allah ya wuce nan tsarki ya tabbata ga Allah ballahu ma fi samawati wal ard kai duk abin da kuke gani yake rayuwa in dai a cikin sammai ne da kasai Allah ya ce nawa ne ni na halicce shi ba ɗana ba ne annabi isa ya rayu wajen sammai da kasai eh Allah ya ce mallaka na ne uzairu ya, rayu wajen sammai da kasai a'a Allah ya ce mallaka na ne su ma mala'ikun suna rayuwa ne wajen sammai da kasai suna cikin sama ne Allah ce to duk abin da kuke gani yake rayuwa in dai cikin samai ne da kasai wanda annabi isa bai bai fita daga cikin ba uzairu ma bai fita daga cikinsu ba mala'iku ma ba su fita daga cikinsu su ba duk abin da kuke gani a cikin samai da kasai Allah ce mallaka na ni ni ne mahalicin kuma kullun duk wata halitta da kuka san cikin samai da kasai din bishiya duwatsu kwari dabbobi kullun lahu qanitun kowanne yana bautawa Allah sai dai ku ba kwa gane bautan wa in min shay'in illa wa yusabbihu bihamdihi walakin la komai yana tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala wa ko Allah shine wanda ya kirkiro halittan sammai da kasai shine ya kago halittan sammai da kasai wa idha qada amran so tunda shi ya kagi sammai da kasai to abin da ke cikinsu ma yake rayuwa a cikinsu shi ma ƙagagge ne wa idza qada amran kuma idan Allah ya zartar da abu yana son faruwan abu fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun ku da kuka dalilin da yasa kuke ta Isa dan Allah ne don kai na halicce shi ba ba ba ba uba kai ni nace ya kasance cikin mahaifan Maryam kai ya kasance kawai innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyan qalat anna yakunu li gulamun wa lan yamsasni bashar qala kadhalika qala rabbuki kawai huwa alayya hayyinun kawai innama amru idza arada an yaqula lahu kun fayakun kawai ni na kacince halitta annabi isa ta kasance kin mahaifan maryam kawai ya kasance ta haiho shi kawai eh shine wani abun mamakin da za a ce dana ni? ni in ina son abu zan ce ya faru kawai sai ya faru innama yaqulu lahu kun fayakun wa qala alladhina la ya'lamuna su waɗanne ne la a nan wanda ba yahudawa ba ba kiristoci ba su ne mushrikan larabawa masu bauta a gumaka su ma sai suka ce sai suka ɗauki salon irin na yahudu da kirista kiristoci su ma suka ce da annabi ya kira su zuwa ga addini ya su bi su musulunta su yi imani da qur'ani su ma suka ce laula yukallimuna Allahu mana autati na aya mu ma Allah ya sauko mana ya mana maganan ko kuma a saukar mana da ayoyinmu saboda sun ji eh, banu isra'ila sun ce lan nu'mina laka hatta nara laha jaharatan ya musa ba za mu iman da kai ba sai mun ga allah a gabanmu su ma waɗannan sai suka koyo wannan za su yi annabi taurin kai su ma da annabi ya kira su mu ma laula na, nallahu eh allah naka ya sauko mana ya mana magana face to face don me sai ya aiko ka auta atina ayatun ko kuma a mana wata aya daban tamu kawai in ji sunana ayan ta kira sunana ayan ta kira sunan wannan ta kira sunan wannan a kamuna special ayoyinmu kawai eh wanda da ayi magana kai ayan hita ce abu jahal ko kuma da ka muji kawai an kira sunan wani a ciki Allah ce kun gani ko kun ga zama da madaukin kanwa ko eh. waɗannan banu isra'ila sun gaya ma annabi musa haka yahudawa sun faɗi haka to shine Allah ce kazalika qala allazina min qablihim misla qawlihim haka nan yahudan da suka gabata kafin su irin wannan maganar suka yi exactly su ma kun ga su ma sun ɗauko shi yasa mu musulmi aka ce kada mu yadda am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila Musa min qablu kada ku yadda ku yi annabin ku irin waɗannan tambayoyin Allah ce kun ga tashabahat qulubuhum ko kun ga zukatan masu bautawa gumaka sun yi kama da zukatan yahudu da nasara wajen challenging annaba su kai a kawo musu allan a gabansu su gan shi su gan kawai kawai Allah ya ce to qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun Allah ya ce ni dai fa ina bayyana muku waɗannan ayoyi ga masu imani masu hankali kar ku biye ma waɗannan mutane kai kuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan challenging da kake gamuwa da shi da ta'annuti da tambayoyi na ta'annuti inna arsalnaka bil haqqi mun aiko ka ne da gaskiya kawai bashiran wa naziran ka zamanto mai gargadi mai albishir ga masu imani ka zamanto mai gargadi ga masu kafurcewa wala tusalu an ashabil jahim ba mai tambayan ka gobe kiyama waɗannan yan wutan randa za su wuta ba mai tambayan ka su waɗansu malai suka ce annabi ne ya ce kai da Allah ya halakar da yahuda wannan da kiristocin nan ya halakar da mushirkan nan Allah ce ba ruwanka da tambaya ta yan wuta ne kawai amma ba ruwanka ni da su kawai la tusalu an ashabil jahim wannan abin da ya saukaka kenan da fata Allah mana muwafaka amin ya rabbal alamin uh wanda ya ce malam assalamu alaikum alaikum salam ya ce Allah yana baran addu'a ne domin za a yi min aikin zuciya gobe Allah ubangi ya sa a dace ya baka lafiya sa ka fara kuma ah, wannan ya ce da Allah yana neman ƙarin bayani ne akan sallan asham shin ya halatta a yi ta bayan an haɗa sallan magarba da isha'i ya halatta kai hmm. a dama ita ai ana yin ta bayan isha'i ko ba haka ba to an haɗa isha'i da magariba saboda lalurar ruwa sai ka tashi kai sallolin ka can kuma ina matsala anan wannan shine sai dai ana yi ne an tabbatar da wannan sunan saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ya rangwamta wa al'ummar musulmi idan ana ruwa ko hajiri ya ɗauro before during ko after idan hadirin ya ɗauro gashi ya yi baƙi kafin a yi ruwan an ce a haɗa sallah idan aka yi calculation cewa kafin a yi magariba a je har lokacin isha ruwan nan zai sauka wani sa'i za ka samu tsakanin magariba da isha ɗin wajen 40 minutes ne minti 40 ne interval ɗin wani sa'i 45 wani sa'i 50 sai kuka ga yadda hadirin nan ya ɗauro fa ba zai kai har a yi magariba a koma gida a yi minti 50 a dawo a yi mutane za su zo a jike shari'a ta ce a haɗa ma mutane kawai a sallame su ɗaya kenan na biyu in ana cikin yin ruwan waɗanda suke cikin masallacin su su haɗa wanda suke gida su zauna su yi sallah ta farillan a gida shari'a ta sauƙaƙe musu ta karɓi uzurinsu ko kuma bayan an ɗauke ruwan za a fito da mutane cikin caɓi da taɓo shari'a ta ce shi ma a haɗa musu maimako a fito da su cikin wannan yanayi ina fata an gane wannan kai kayi amfani da hasashe takan yi a hango hadirin a haɗa sallan a zo ba a yi ruwa ba wannan kai kaya iya naka ne hasashen ka na ‘yan adam wa ma ta sha'una illa an ya sha Allahu rabbula kai kayi ne akan za a yi ruwan Allah ya ɗauke ruwan shi kenan abin da haɗa sallah ta ya tabbata ina fata an gane ko to idan aka haɗa sallan farilla da aka ce wajibi ne a yi ta masallaci wajibi ne ita kuma sallan nafila asalinta dama a yi ta a ina a yi ta a gida to idan wannan laluran ta ruwan ta sa aka haɗa sallan farillan aka je gida to kai yanzu sallan he ka yi ta a gida ta a sham ɗinka a matsayin yanzu an koma asali kenan an koma asali amma wanda suke sha'awa in aka dawo aka yi a masallaci wannan babu komai da izinin Allah wannan babu komai haka nan sanyi in yayi tsanani ana haɗa mutane sallah mu muna applying din na menene na ruwan sama ne kawai haka nan ma in ana ruwan sama shi ma da rana in aka yi azar ana haɗawa da la'asar shi ma duka za ka samu ba a apply ɗin wannan sai na magariba da dama abokan haɗin bibbiyu ne a haɗa magariba da isha a haɗa zahar da la'asar amma za ka ga ba a din wannan ina tabbatar ran da aka zo aka yi a zahar aka haɗa da la'asar waɗansu sai sun yaɗa su ce ba za mu sake sallah a masallacin mu. na tabbatar muku kuma ana karanta shi a littattafai ana samu sannan a from ruwan ma annabi ya nuna malamai sun nuna in ana tsananin sanyi a gari ana iya haɗa ba kawai sai a haɗa da isha don mutane kar a fito da su cikin sanyi ana haɗa wannan idan ana tsananin zafin rana idan ko a jinkirta a zahar a yi ta lokacin la'asar ko kuma idan aka yi a zahar ɗin sai a haɗa da la'asar don kar a fito da mutane cikin zafin rana duk waɗannan gashinan a littattafan fiƙiyo a hadisai da makamantansu sai dai mu mun saba na magariba da isha'i din hatta shi din ma wani zaka ga in za a hada zai tarkabe rigan shi ya tafi sai shi bai ga dalilin hada bai har yanzu bai gamsu da hada sallan ba haka zaka tarar ina fata an gane ko wannan shine wannan yace da Allah wai aure tsakanin ƴaƴan wa da ƴaƴan kane ko kuma ƴaƴan ya da ƴaƴan kane shin ya halatta ya halatta mana me cousin auren zumunta menene in ba shi ba ah ina da ‘ya'ya ƙanina yana da ‘ya'ya mun haɗa su aure a ce bai halatta ba eh? wannan ‘ya'ya ya ce can kuma ƙanwa ne suka fi ‘ya'ya suka haɗa ƴaƴan wancan ƙanwar da ƴaƴan wannan yar aka haɗa su menene anan menene first cousin su ne ai babu wani abu wannan kuma yace da Allah malam yaya ake yin addu'an buɗe baki kuma yaushe ake yi shin ana yi da an kira sallah kafin a sharuwa ko ko bayan sai an sharuwa Eto, eh, ana ana son lokacin da ya rage minti biyar a kira sallan sai ka zauna kusa da buɗe bakin kana addu'a kana addu'a kana addu'a ana kira sai ka fara ci idan ka kuma ka ka jika makogoronka ka ce zahaba zama wa tallatil uruq wa sabata ajaru, insha Allah kishi ya tafi jijiyoyi sun jike ko ina ruwa ya ratsa su kenan kuma insha Allah hulada ya tabbata so ana so dab da buɗe bakin ne kamar minti biyar mutum ya zauna ya yi ta domin a wannan lokacin ne azumi na bakinka azumi yana bakinka to wannan lokacin ake yi mutum ya sha kuno ya sha bana ina zai tuna maka addu'a kuma ai addu'a ta tafi kenan da alili a bakinka kuma kana addu'a ka gani to mutum zai dan ware yan mintuna ne kafin shan ruwan sai yayi insha Allah wannan ya ce malam da Allah menene bidi'a domin na samu karuwar haihuwa ne bayan an idar da sallah sai na miƙe na ce jama'a na samu karuwar haihuwa da Allah ina neman aima wannan yaro na addu'a domin ya samu albarka sai wani ya ce min bidi'a ne eto eh a taru a haɗu a yo gangami don addu'a shine bidi'a don ba a san shi ba bidi'a kuma kawai abinda ba a yi shi ba annabi bai yi shi ba ba a san da shi ba ka a taro mutane su yi shi a matsayin addini shine bid'a amma idan wane a na samu karuwa Allah masa albarka Allah raya shi wannan ai ba matsala bane ko kuma jama'a salamu alaikum yau na samu karuwa kaza kaza kaza a sani addu'a Allah yi wa abinda aka yi fa addu'a amma a tashi a ce za a zo a haɗu an gayyato wani an gayyato wani daga can daga can baya a minti kaza za a yi addu'an haihuwa shine bid'ar shine bid'ar ina fata an gane amma na san wane ya samu karuwa na ce Allah raya Allah ya albarka Allah rayan da muke cewa shi ba addu'a bane addu'a ce ina fata an gane taruwa ne a ce ranan za a bayyana sunan a rada shi a ce jama'a karanta kaza a karanta kaza kafa kaza kaza kaza kaza a shafa a ce sunan yaro kaza an rada masa suna to wannan ne shine bid'a amma ba a yi wannan ba an raɗa ma yaro suna can an jima an ɗan dafa abinci ka kira abokananka an ci iyalinka ta kira kawayenta an ci wannan abincin ana kiran shi walima ne saboda wata ni'ima da Allah ya baka ta samu yin walima da nuna farin ciki kuma ba wani abu bane cin abincin ba wani abu bane taruwa ne da asuba a ce an je raɗin suna ko kuma daga yau a gayyace ka a ce gobe akwai zane suna a gidan wani ko a rediyo a haɗu a je wannan shine bidi'an da ba a san da shi ba wannan ya ce da Allah mala ina so a min bayanin ya ake taimama yanda ake taimama to taimama dai ita ce mutum zai haɗa hannayen shi haka ya bigi ƙasa haka turɓaya mai kyau wanda babu najasa babu komai sai ya ɗan kakkaɓe yatsunsa a hannayensa haka saboda kar wani kaya ko wani dan kebul ko abin nan haka sai ya shafa fuskan shi haka sai ya shafa bayan hannun shi na dama ya shafa na hagu a haka daga nan wuyan hannun zuwa abin nan in ya shafa su yi kafaihi kawai shafa su yi in kuma ka koma malikiya sai kai daga nan haka zuwa nan haka kai daga nan zuwa haka shafa ake babu cuccudawa yanda annabi sallallahu alaihi ya nuna yanda ake taimama a hadisin ina jin ammar ne bin yasir lokacin da suka yi tafiya ruwa ya yanke musu janaba ta same su babu ruwa ɗaya ya yi abu na ina jin ya taɓa ruwa ya halaka ne Allah na tuba ko ya abin nan manzo Allah ya ce innama yakfihi an yaf'ala bi yadayhi hakaza ai da ya isan masa ma yayi da hannayensa haka kai annabi ya buga sau ɗaya ya shafa fuska ya tafa bayan tafin hannayensa na'am wani ya ce da Allah ya so ya san bambanci tsakanin sallan shafa'i da wutiri da kuma hmm. sallan asham da tarawihi na shafa'i da meye shafa'i menene wutiri kuma me tarawihi menene asham eh to duka ɗaya ne tarawihi don ana yi ana hutawa tarawihi daga arrahatu ana yi raka'a biyu a huta irin sallolin daren nan masu tsawon nan misali wanda ake yi sallolin to ana a yi biyu a ɗan huta kaɗan can a tashi a biyu a ɗan huta wannan hutawan shi yasa ake kiran shi tarawihi tahajjudi kuma saboda sai da kai bacci ka tashi shi yasa ake kiran shi eh, tahajjudi wannan shi ne, muka kira shi a sham muka kira su a sham duk abu ɗaya ne kawai shi kuma shafa'i da wuturi dama dole idan za ka gama raka'a na filfilunka za ka rufe da raka'a guda ɗaya to biyun da wanda daga su ɗin sai ɗayan da ka ɗora sun zamanto su ne shafa'in sun zamanto shafa'in ga wani ya rubuta assalamu alaikum malam don Allah muna son karin karin jayar mana da fassara mafi inganci to ina yin mara inganci kenan idan an sami saɓani wajen fassara aya daga sahabai na gode Allah Ubangiji ya saka da alkhairi ta babu ayan da za ka samu an yi ittifaƙin fassaranta dama an ce fassara ma'anan alkur'ani wannan zai kawo ma'ana Kawai wannan ya kawo ma'ana amma za ka samu duk abun ɗaya ne yanzu misali inda muka ce walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah wadannan suka ce tana nuna cewa akan sallan nafila ne wadannan suka ce a'a sallan farilla ne ga wanda ya samu makuwa misali ya shiga daji bai san alqibla ba yayi daga baya yazo aka ce masa sallan shi tayi wannan kuma to menene dukkan su ikhtilafu tanawu'in ne babu wani ikhtilafu tabat inda sabai suka yi abin nan eh, fassara qur'ani suka yi samu sabani wato sabani mai kishiya wannan yana cewa Allah ake nufi anan wannan yace shedan ake nufi ba inda aka samu ba inda aka samu a ja aya a ce waɗannan su ce aljanna ake nufi waɗannan su ce a'a wuta ake nufi saboda kowanne opposite din juna ne babu inda ikhtilafu tanawu'in ne kawai wato nau'anta fassarar ne wannan ya kawo fassarar ta wannan wani amma dukkansu manufansu ɗaya ne kawai ina fata an gane duk abin da kaga ina yi anan ina duba tafsirai wajen shida alal aƙalla kullum kowace aya sai na duba tafsirai shida a kanta dukkansu za ka samu kawai misali an ce dai saniya sai wannan ya ce bijimi ne sai wannan ya karsana ce sai wannan ya guzuma ce amma dai menene saniyan ce dai ko to da wanda yace guzuma da wanda yace karsana da wanda yace bijimi duka dai kowanne in na ɗauko na wancan dai na dai ya ba da ma'anan saniya ne in na ce karsanan ne na ba ya ta ba da ma'anan dai saniya ce shikenan ina fata an gane abinda dai ake so a san saniyan ce eh saniyan ce ina fata an gane wannan shine saboda haka duk abinda ka gani ana kawo raje ne dama idan ka duba fassarar Qur'an akwai ikhtilafu tanawwu bainal mufassirin akwai ikhtilafu abin nau'anta abin nan method ne na isarwa wannan ya kawo wannan ya kawo wannan amma duka mahadan su ɗaya ne insha Allah tabaraka ta'ala wannan babu wani wannan ya kawo sadakan alkur'ani guda hudu ya ce da Allah yana barin addu'a cewa Allah ya raba 'ya'yan shi da shaye-shaye amin ya rabbal alami amin wanda ba sa sha kuma Allah ubangi ya kare su Allah ubangi ya kare mana imanin mu gaba daya اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم كلنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك لا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل اعتكافنا اللهم تقبل قراءتنا للقرآن اللهم تقبل صدقاتنا وصالح أعمالنا في هذا الشهر اللهم إنا نسألك أن ترحمنا وتغفر لنا وتجعلنا من أتقائك من النار يا قوي يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين